بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأعداءهم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينزو منا cikin karatun wannan littafi na muntakhabul ahkam wanda wannan shine zaman mu na goma sha hudu ko sha biyar wanda bamu gushe ba a cikin hukunce-hukuncen tsarki da najasa a tahdidan bayanin yadda ake tsarkake abu in ya najastu da ruwa malai ke cewa rabi'atu wal arba'un wato mas'ala ta 44 al-wi'a'ul mutanajjisu bil al wato abin da ya zamanto mazibi ko kwano da yana jastu yana tsarkakuwa ana tsarkake shi awwalan bil ma'il da ruwa mai yawa idza wudi'a al fihi maratan wahidatan thumma ukhrij idan zama an ɗauki wannan wuya ɗin aka zuba shi aka saka shi a cikin wannan ruwa mai yawa kamar ruwan kogi a biya na jastu da ka tsoma shi cikin ruwan kogi so ɗaya ya wadatar ka fito da shi ya ku misali kwano ne yana jastu da ka ɗauko shi ka dalmiya shi a ruwan kogi magana ta ƙare ko ruwan sama misali ya sauka a kansa shine alma'ul kafir hanya ta farko kenan da ake tsarkake mazubi ko kwano ko abin da ya kama da haka faniyan hanya ta biyu bil ma'il qalil da kuma ruwa wanda yake dan kadan shi kuma ya ake yi yumla'ul wi'a'u bil ma'i za a cika wannan mazubin bil ma'i da ruwa thalatha marrat wato so uku wa yuraq ana kuma kwaran yawa ana zubar da shi a shekara ba da kulli mara bayan kowace mara so ɗaya ɗaya. har so uku in ka cika shi da ruwa sai ka zubar in ka cika da ruwa sai ka zubar in ka cika da ruwa sai ka zubar aw yusabbu miqdarun min al-ma'i fil wi'a'i wa yuraqu ba'da ba'daha thalatha maratin aidan ko kuma dan zuba ruwa min al-ma'i na daga wani dan makidari wani gwargwano na daga ruwa amma baka cika wannan abu mazubin ba da yana jastu fil wi'a za a zuba wannan ruwan wa yuraqu sai a kwaranya ba'da thalatha maratin aidan shi ma ya zama to uku kamar yadda mutane suke wani sa'in suke dan zuba ruwa dan kaɗan bai cika abin bai girgije ya girgije ya zubar ya girgije ya girgije zubar ya girgije girgije zubar so uku yayi ala an yuharrikal ma'a amma shi wannan hanya ta biyu dole zama ya ya girgiza shine haraka ka motsa wannan ruwan liya sila ila jami'a rafil wi'a'i ta yadda zai zamanto cewa ya isa kowane jiki bangare na wannan mazubin misali mazubi ne yana cin ruwa lita a ainihin kamar lita biyar to sai ka zuba mai ruwa rabin lita kana so ka tsarkake shi da ruwan to wannan ruwa ne yi yu'tabaru ma'an kalilan ko yi yu'tabaru ma'an qalil to abin da ya kamata a yi a wannan lokacin in ka zuba ruwan zaka zuba ruwa so uku ka tsarkake shi amma an ka tashi zuba ruwan yaya za ka yi za ka ɗan zuba wannan ruwan rabin lita sai ka girgiza ka girgiza shi ne tare ka motsa ka motsa sai ka zubar ka ƙara yi ka zubar ka ƙara yi ka zubar a na uku shikenan ya tsarkako in kuma ruwan mai yawa ne abin yana cin ruwa lita biyar kuma ka zo da ruwa lita biyar to ba buƙatar ma sai ka girgiza in ka cika shi da ruwa ka zubar ka cika da ruwa ka zubar ka cika da ruwa ka zubar magana ta ƙare sai yake cewa al-mas'alatul khamisatu wal arba'un matsala ta 45 shi kuma yana zai nan zai fara faɗa mana yadda ake tsarkake tufafi sai ke cewa allibasu shi tufafi wa nahuyi mina fiyabi da makamantansa na daga ainihin abubuwan da ake sakawa tufa kenan wa amfaliha da kuma ainihin kwatankacin wato su waɗannan tufafin mina ashiya illati tamtassul ma na daga cikin abubuwa da suke tsotsarwa wani abu da yake tsotsarwa katifa ce kaya ne yadi ne da sauransu da abin da yake tsotsar ruwa walƙabilat lil asir kuma ake iya matse wannan abin kamar tufafi idza tanajjasat idan suka najastu wa aradna tadhhirahu tadhhiraha bil ma'il qalil muna so kuma mu tsarkake wannan tufafin da ruwa wanda yake dan kaɗan ya ji alal ahmad ya waje wajaba bisa ihtiyadi dole ne in ka tashi tsarkake abu tufafi ko duk wani abu da yake iya tsotsa ruwa kuma yake iya ake iya matse shi to dole in za ka tsarkake shi asriha dole ah, yajibu alal ahwata asruha dole ka matse wannan abin ba da kulli ghaslatin bayan kowane wanki da za ka yi in wankewa za ka yi so uku to duk wanki ɗaya sai ka matse sai ka ƙara zuwa ruwa ka ƙara matsewa ka ƙara zuwa ka ƙara matsewa kulla ghaslatin hatta yanfasila ma'ul ghusala har sai ruwan ghusala ya fita in ka tashi matsi mai ruwan ghusala shine ruwan da ake tsarkake abu in ka tsarkake abu ruwan da yake fita daga cikin ruwan nan mai najasa da yake fita daga abin shi ake cewa ma'ul ghusala to har sai ya wanto ruwan da ka tsarkake abin nan da shi ya rabu da jikin abin ka matse shi ruwan da in ka matse abu in ka mai najasa in ka matse shi ne ghusala to ya rabu da shi so ukun nan aw yatimma ikhrajuhu bid dalki ko ya zama to bidalaki ya zama to cewa ka fitar da ruwan ta hanyar taushe shi wani sa'in masu wanki ba matsi abu suke ba misali galibi da in za a yi wanki ko ma akwai wanda za su yi wanki ba matsi abu suke ba a aje suke su taushe shi haka suke wankin su wasu awil farak ko kuma wato ya zama to ka karci ko sharce shi misali haka ka zo kamar yadda wasu suke da brush misali su sharce shi su goge eh, su kautar da shi awul ghamz ko kuma wato ainihin buga abu masari kamar buga shi wasu suna buga shi ne haka wani za su matsayi abu to shi ma ya wadata awul tahrik al-anif ko ma wato at-tahrik al-anif motsawa da take a wadda take mai karfi da karfi kamar da yarfewa a Hausa za a ce at-tahrik al-anif shine yarfa abu da karfi kan yarfe shi to shi ma ya wadatar in kai haka in kai wanke farko ka yarfe shi in kai wanke ta ka yarfe shi yarke a karfi wadda za ta zama kamar matsewa kai wannan hanya ta farko kenan in za ka tsarkake abu da ruwa ɗan kaɗan wa amma idza aradna tadhirahu bil ma'il kafir amma ina ma za mu tsarkake shi da ruwa mai yawa ne kan kuri kamar ruwa wanda yake kur kurumin san lita 100 kusan hudu awul jari ko kuma ruwa mai gudana kamar ruwan kogi fa yakfi ya wadata badlal asri maimakon wato fayakfi badlal asri ya wadata maimakon matsewa walawi ko kuma wato wani matsewa kamar yadda ya faɗa ko ka girgiza ko ka yarfe shi ruwa mai yawa ne baka bukatar wannan ayyu amalin ya wadata ka yi kowane irin aiki ko me za ka yi mai kowace hanya ka iya bi yujibu khurujil ma'id dakhil fihi da zai zamanto cewa ya ainihin lazumta fitar ruwan daga cikinsu hatta wa in hasala zalika fil ma'il kur ko da ku a cikin ruwa mai ruwa wanda yake kur ne ruwa kur shine wanda ya kai lita 384 awul jari ko ruwa mai gudana wato in dai ruwa mai yawa ne ka zo ba dole sai ka matse ko ka yi tadlik ba ko ka yi wato girgiza shi da karfi ko ka yi arfe ba ba bukata wannan duk wata hanya an kawo shi kenan in dai ruwan ya bar jiki shi kenan ya wadatar ba a sharɗanta a ce sai ka matse ka matse kamar yadda ruwa mai kaɗan yake ba a ce sai ka fitar da najasa a'a in ruwan kogi ne kai wannan ba dole ba ne sai kai wannan kowace hanya ka bi ya wadata in dai ruwan gusa a ruwan ya fita sai yake cewa <clears throat> almas'alatu sadisatu wal arba'un mas'ala ta arba'in da shida yakfi ya wadata ko yana wadata wasu mawdi'il bauli marratan wahidatan idza kana bil ma'il kafir. shi kuma yana faɗa mana yadda ake tsarkake abin da fitsari ya taɓa shi bawali yake cewa ya wadata in bawali ya taɓa abu ka wanke wannan abin so ɗaya ka wanke gurin da fitsarin ya taɓa da ruwa mai yawa in dai ruwa mai yawa ne to so ɗaya ya wadatar me ruwa mai yawa kamar ruwan kogi misali kalkur kamar kur wanawi da kamancin kur misali yawancin ruwa mai tanki ne ruwa ne tanki ne da ka je ka bude mai ruwa ka buɗe gurin ruwa so ɗaya shi kenan ya wadatar wa amma idza kana bil ma'il qalil amma in ya zamanto da ruwa dan kadan ne kamar ƙasa da kur sami ruwa ne a buta ko abin da ya kama da haka fal ahwat abin da yake ya fi ihtiyadi wujuban abin sa wanda yake ihtiyadi na wajibi ghasluhu bihi marataini zaka wanke shi so biyu ruwa ne a buta ko abin da ya kama da haka qalil ne wannan sai ka wanke so biyu wurin da fitsarin ya taba ka wanke so biyu ka matse wa ka matse ka wanke ka matse shikenan wa amma al mutanajjisu bil bawli amma abin da ruwan da yana jastu da bawali fa yajibu ghaslu marratayn bil ma'il qalil ya wadata shi kuma yanzu nan a baya faɗa ma wato shi kan shi gurin bawalin ne wanke bawali kansa da ya ta'a amma abin da yana jastu da bawalin kamar tufafi in yana jastu da bawali fa yajibu ghasluhu ya wadata wanke shi marrataini so bi bil ma'il qalil da ruwa wanda yake mai ainihin dan kadan au marratan bil kafiri da kuma ruwa wanda yake in ruwa dan kadan ne sai ka wanke so ɗaya ya wadatar wi da abin da ya kama da haka da haka in fitsari ya taba abu wurin da fitsarin ya taba ruwa mai yawa zaka sa masa kamar kur misali so ɗaya ya wadatar shikenan in kuma ruwa dan kadan ne so bi shikenan haka abinda yana jastu da ainihin bawali shi ma in zaka wanke shi in ka wanke shi so biyu ya wadatar da ruwa ɗan kaɗan in ruwa mai yawa ne kamar kur in ka wanke so ɗaya shi kuma ya wadatar shi kenan mas'ala ta 46 almas'alatu sabi'atu wal arba'un mas'ala ta 47 mala yake cewa albisatu wasajjar wato shimfiɗu da kuma ainihin daddumai da ake amfani da su wa nahuhuma da kuma makamantansu la yushtaratu fi tadhiri ma bil ma'il kathir kal kurd wal jari fasl ma'il ghusala ba a sharɗantawa yayin wanke su da ruwa mai yawa kamar kurd wal jari da ruwa mai gudana fasl ma'il ghusala wato wannan ruwan na ghusala na tsarkake su ainihin ya rabu da su dan za ka tsarkake kafet misali ko shimfiɗa manyan manyan shimfiɗu da ake da su ko da duma irin waɗannan manyan da ake da su ma shimfiɗai to in dai ruwa mai yawa ne ruwa mai yawa shine kur misali ko ruwan kogi to ba buƙatar sai ya zamanto cewa bayan ka wanke su kuma ka matse su misali ka ruwan husala ya fita mun faɗi mai husala wannan ruwan da yake jiki ya fita daga cikin su ba dole bane ba a shar'anta maka ba bal yakfi bari ma yana wadata ba da zawala ainihin najasati bayan ainihin najasa ya gushe farko ka kawar da ainihin najasa daga kafet din nan misali usulul ma'i ila al mawdi'il mutanajjis ruwan ya je gurin da abin nan gurin da najastu wa intiqal eh, wa intiqalu ma'il ghusala anhu da kuma ruwan ghusala ya fice walau bi wasidati dhaqdi ko da ku ta hanyar matse shi da ƙarfi ne biliyadi da hannu wa da kuma makamanta haka afna ittisalil ma'il kafir bi yayin da ruwan yake wato ainihin ruwa mai yawa yake taba shi wato lokacin da ruwa mai yawa yake taba wannan shimfiɗa ko wane ne in ka masin shi yake lokacin da kake kawar da shi da karfi misali shi kenan ya wadata ba sai bayan ka gama ka zo ka matse ko wannan ruwan kusalai ya fice ba mas'ala ta 48 yake cewa al mas'alatu thaminatu wal arba'un mas'ala ta 48 ma'ul ghusala da ji ina ta ce ma ruwan gusala ruwan gusala ruwan gusala me ma al gusala din nan yake cewa allazi yasubbu an al ashiya'i mutanajjisa wanda yake yusabbu an al ashiya'i mutanajjisa wanda yake taba abubuwa wanda suke masu najasa ake zuba shi min ajli tadhiriya saboda a tsarkake shi najisun najasa ne duk ruwa in aka tsar najasa ne ma'ul gusala ruwan da ya fita da tsarkake bayan an tsarkake abu najasa ne yake cewa hatta al-ghusalatu allati yata'aqqabuha taharatul mahal har wanki na ƙarshe kenan wanda daga shi ne guri yake tsarkaku an an ce ka wanke abu so biyu wankin farko abin bai tsarkaku ba wannan kuma ruwan da ya fita na jasa ne shine ma'ul ghusala wanki na biyu in kai abin ya tsarkaku to har wannan ruwan na biyu wanda daga shi abu yake na jasuwa shi ma najasa ne shi ya ce hatta al-ghusalatin lati yata'aqabu taharatul muhalli har wanki na ƙarshe kenan wacce daga ita guri yake tsarkakuwa to wannan wankin ma shi ma ainihin baya ainihin tsarkaka baya zamantowa wannan ruwan baya zamanto cewa wannan ghusala ai mata hukunci da cewa mai tsarki ce al-mas'alatu at-tasi'atu wal 40 mas'alatu 49 insha Allah a zama na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahirin